wanda za mu fara da wasu 'yan tambayoyi da mutane suke aikowa tambayar da za mu karanta a yau ita ce tambayar da wata buyar allah ta turo cewa malam wasu sun ce ka ce cire bayahi zai na zina haɗari shin me gaskiyar haka alhamdulillahi rabbil alamin tabbas na faɗi wannan maganar cewa a cikin tsari na manyan laifukan musulunci riba ta fi zinamuni wannan ko ba zance na ba ne zance ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi yana a musnad na imamu ahalis sunna asabiru filmihina wato imamu ahmad bin hanbal allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama a hadisi na 20,951 haka ma yana cike al'ahad wal mathani na ibnu abi asim a hadisi na 2,433 sannan yana sahihul jami hadisi na 3,375 yana a silsilatul ahadisi sahiha hadisi na dubu 1033 annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dirhamu riba ya akulu rajul ya ce dirhami sulen azurfa na riba wanda mutum yake ɗauka ya ci mutum ya sana'antar da kuɗi ya samu riba ta suliyan azurfa riba irin ta riba wa huwa ya alama alhali yana da ilimi cewa riba ce yake ci annabi ya ce ashaddu min sittatin wa lasina zaniya ya fi tsanani ya fi zama laifi bisa ga zina talatin da shidda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin haka dirhami ɗaya mutum ya ci shi na riba ya fi tsanani ashaddu ya fi tsanani a gurin Allah bisa ga mutum ya yi zina sau talatin da shida. to dirhami biyu fa dirhami goma fa dirhami dubu fa dirhami miliyan fa wanda bisa ga wannan aka tsara bankunan mukon da ekanami na kasashen duniya ga baki ɗaya na tafiya ne bisa ga wannan tsarin na riba wanda ya sa kasashen duniya ekanami nasu ya koma bai tsayuwa daidai wa daidai. dama Allah madaukakin sarki yana bayani akan masu cin riba yace la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatahabbathu ash-shaytanu min al-masi za su rika yin tashi fadi wasu malamai suka fassara dukkanin economy wanda aka gina bisa gari ba to za a rika ganin tashi fadi yau a tashi ka ga kamar an miƙe gobe kuma a sake rafkewa da wata matsala ta kunna duniya sai ka ji an ce economy na ƙasashe ya shiga matsala to wannan ba wani abu bane face riba ba wanda wani babban fasto a united kingdom yake faɗi ma dama ba a aje wannan tsari na riba ba aka dawo mai islamic banking system ba to lalle economy na duniya bai taɓa zama lafiya aka yi ca aka ne mutane suka yi ta zagi ne suka yi ta aibantawa ya ce duk yadda za ka aibanta ne dai ba za ka ce min ba kirista ba ni kirista ne archbishop ko cikin kirista sannan ubana da na gano kiristancin gare shi shi ma archbishop ne wannan ana kira ne wannan kaga gashi kirista sannan kuma gashiwa gashi kuma ɗanɗan kirista ko fasto kuma ɗanɗan fasto kuma ko fasto ɗin babba mai matsayi mai girma amma kuma gashi ya ce sai an dawo mai islamic economic system wanda ya sa prime minister na ingila na wannan lokacin ya ce babu shakka dole ne su yi aro daga tsarin musulunci tsarin bankin tsarin economy na musulunci ya ce dole su yi aro har yasa aka yi taro na farko a duniya akan harkar economy na musulunci a cikin kasar ingila mutane suka yi ta zagin wannan prime minister din amma abin da yake faɗa musu ba makawa abu ne wanda ya zamo mana dole ba mu da yadda za mu yi dole sai an yi shi yanzu haka ƙasashe na nan da dama suna dibin yiwuwar yadda za su ɗauka tsarin musulunci su sa cikin tsarin su tare da cewa hakan zai sa su ji kunya matuƙa tare da cewa hakan zai zuba musu da ƙima matuƙa zai sa ko mutane su gano ashe mutumin da ya rayu shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya da suka wuce wanda ya hijira wannan lokacin ashe yana da ilimi na economic wanda professors da dama a jami'o'in duniya na wannan lokacin lokacin da aka samu advancement a cikin bangare na science and technology lokacin da aka samu advancement na kowane irin field na ilimi a ce kuma a irin wannan lokacin duka professors din ba su iya ba sai wanda ya rayu shekara dubu da hudu da suka wuce kun ga suna ganin abin kunya ne mai girma ko amma kuma gaskiya ce dama ita haka al'amarin ta yake allah maɗaukakin sarki shi ya saukan annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan wahayi abinda mutumin yau profesa na yau ya kasa ya hango a ce mutumin da ya rayu a lokacin annabi ciki irin al'ummar da annabi ya taso a cikinta ciki irin wannan lokacin a ce ya zo da ilimin da professors yanzu ba su san wannan ilimin ba kunga wannan yana nuna cewa alkur'ani littafin allah ne kuma annabi muhammad babu shakka manzon allah ne sa'an nan abdullahi bin mas'ud ya zo mana da wani hadisi yana cikin sunanu ibn maja hadisi na 2279 alhakim abu abdullahi ne saburi ya zo da shi ma da wannan hadisin a almustadrak ala sahihaini hadisi na dubu takwas da shida sa'an na yana a sahihul jami hadisi na dubu biyar da ɗari tara da sha takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani wanda zai cin ko da taro ne wannan na riba face ƙarshen al'amari ne ya koma ilal ƙilla illa kana aqibatu amrihi eh, ila qillatin sai fa ƙarshen al'amari ne ya kasance zuwa ga ƙaranci duk ekonomin da an garwaya shi da riba to ƙarshen al'amari wannan ekonomi zai koma ƙilla zai koma ya ruguje a kuma ana kuka an shiga cikin matsala ta ekonomi an shiga cikin recession an shiga cikin menene ba za a fita cikin wannan recession ba sai fa an kuma ga maganar roman kambeleki dole sai an koma gare ta cewa fa a rage ragga a cire girman kai kawai a dawo a rungumi e- islamic economic system ko da ba za a yi musuluncin dudduka ba kuma wannan maƙin musulunci ne shine ta kai shi saboda ba yadda za a yi ya buɗe baki ya faɗi haka don haka 'yan uwa musulmi wannan maganar ni na faɗi ta kuma haka take da na faɗi ta ko ban nasabta ta ga kaina ba na nasabta ta ne ga bakin da bai ƙarya allazi la yantiqu anil hawa as-sadiqul masduq shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da fatar an gamsu da ainihin wannan amsar sai mu koma zuwa ga karatunmu gabanin shiga cikin karatun muna da wata guntuwar sanarwa haka saboda yanayi irin na lokacin da ake ciki ya sa dole ba mu yin abubuwa kamar yadda muka saba yanzu inda aka fito akwai waɗanda sun musulunta to amma ba za mu zo da su mu tsayu tare da su su faɗi kalma ba ni dai lokacin da aka zo da su an ba su kalma ta musulunci kuma an ba su sunaye na musulunci sun karba duka dai wani abu da ake iya musu an yi musu sun wuce farawar ramadan zuwa yau mun samu mutane tara waɗanda suka musulunta cikin waɗannan mutanen akwai mata hudu sa'annan akwai maza guda biyar matan nan guda hudu biyu daga cikinsu an samu su suna maryam sa'an nan guda an samu ta suna aisha sa'an nan guda kuma an samu ta suna fatima su kuma mazan guda ya ce na son a sa mai muhammad sauran kuma sun ba mu zaɓi mun samu guda abubakar mun samu guda umar mun samu guda uthman mun samu guda ali don haka muna da mutane tara waɗanda babu shakka sun karɓi musulunci muna fatar allah maɗaukakin sarki ya karɓi musulunci